murdiya na shugabanni wato zalimcin shugabanni wa imanan bin nujumi da kuma gaskanta taurari wa takziban bil qadari da kuma ƙaryata kaddara. akwai riwaya ta Anas bin Malik akhafu ala ummati ba'di khaslatayn ina tsoron abubuwa guda biyu ga al'ummata na farkon su takziban bil qadari ƙaryata kaddara wa imanan bin nujumi da gaskanta taurari akwai riwaya ta abu darda'i a kafu ala ummati salasan ina tsoron abubuwa guda uku ga al'umma ta zallata alimin zallata wato zamewar malami malami ya zame ya kwashi wasu ya tafi da su ga halaka Allah ka tsare mu wa jidala bil qur'an sannan a samu munafiki da zai ringa jayayya yana kafa hujja da alqur'ani wa takzib bil qadar sannan kuma za a ƙaryata ƙaddara waɗannan abubuwa guda uku za su zo a ƙarshen zamani kuma kusan yanzu duk muna ganin su Allah ka tsare mu waɗannan riwayoyi ga hadisin Abu Umama Talbahili hadisin Abu Muhjan hadisin Anas bin Malik hadisin Abu Darda'i waɗannan hadisai gaba ɗaya suna ƙarfafa mana cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi abubuwan da za su auku ga al'ummarsa a ƙarshen zamani wato kafin ƙarshen duniya daga cikin mafi sharrin abin da zai samu musulmai akwai ta ƙaddara mutum ya ce bai yadda da ƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda kuma an fara shiga in ma ba a shiga ba mutane sun fi yadda da abin da ilimin su ya ba su ba su yadda da cewa Allah ya ƙaddara abu kuma ɗan adam ba shi da ikon kaucewa Allah shi kare mu sannan akwai hadisin nafi'u da ya ba da labarin abdullahi bin umar wani mutum ya zo gare shi ya ce masa inna fulanan ya kar'u alaikas salam wane ya ce in isar da sallama ta gare ka shi wannan da ya aiko sallama ga abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ji labarin yana ƙaryata ƙaddara amma ga shi ya aiko gaisuwa ga abdullahi bin umar mai saƙo da ya zo da saƙo ya ce wane ya aiko ni da sallama in isar da shi gare ka sai abdullahi bin umar ya ce innahu Balaga balagani annahu qad ahdasa labari ya iso min shi wannan da ya aiko sallama gare ni ya kirkiro wata bid'a sabuwa na ƙaryata ƙaddara fa in kana qad ahdasa in ku har ya ta kaddara fala tuqri'uhu minni salama ne in ka koma karka mai sallama ko da yake aiko min sallama kai in ka koma karka karanta masa sallama daga guna ni bana mai sallama fa inni sami'tu rasulullahi yaqulu saboda naji manzon Allah yana cewa yakunu fi ah-, hazihi al-ummati khasfun wa maskun aw qazfun fi ahli al-qadar mutanen da ke ƙaryata ƙaddara akwai ukuba guda uku da Allah zai musu a ƙarshen zamani wasu Allah zai nutsar da su a cikin ƙasa wasu Allah zai rikidar da su su koma wasu halittu wasu kuma Allah zai saukar da duwatsu daga sama su hallaka su hadisin yana sunan ibn maja babul khusuf da kuma sunan turmizi wanda hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na takwas shine hadisin abdullahi bin umar har yanzu abdullahi bin umar ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah yana cewa alƙadariyatu majusu hadhihi al'umma masu inkarin kaddara su ne majus na al'ummar manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in maridu fala ta'uduhum in sun yi rashin lafiya kar ku je gaida su wa in matu fala tashhaduhum in sun mutu wato kar ku halarci jana'izar su in suna rashin lafiya kar ku je gaida su in sun mutu kar ku halarci jana'iza saboda waɗannan ba ma musulmai bane manzon Allah ya ce majusu hadhihi al-umma ibn hajar ya ce hadal hadisu hassanahu tirmidhi wa sahahahu al-hakim wannan hadisin al-imam tirmidhi ya ce isnadinsa yana da kyau al-imam al-hakim ya inganta shi kuma hadisin la shakka isnadinsa yana da kyau kamar yadda ya zo a takhriju kitabi sunna na ibn abi asim hadisin 338 akwai hadisi mai kama da haka shine hadisin huzaifatu bin liyaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce likulli ummatin majusun kowace al'umma da majusawanta wa majusu hadhihi al'ummati majus na al'ummar annabi alladhina yaquluna la qadara sune waɗanda suke cewa babu qaddara man mata minhum wanda ya mutu daga cikinsu fala tashhadu jadazatahu kar ku halarci jana'izarsa wa man marida minhum wanda ya yi rashin lafiya daga cikinsu fala ta'uduhu kar ku je gaida shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hum shi'atu dajjal su ne kungiyar dajjal idan dajjal ya bayyana su za su bi shi da a samu musulmi wanda zai bi dajjal Allah ka tsare mu wato auliya'uhu wa ansaruhu su ne masu taimakon dajjal wa haqqun 'ala Allah an yulhiqahum bid dajjal hakki ne ga Allah waɗannan sai Allah ya haɗa su da dajjal saboda tafarkin su guda ne hadisin yana uh, sunan abi dawud kitabu sunna babun fil qadar hadisin isnadinsa yana da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin huzaifa ga kuma hadisin abdullahi bin umar manzon Allah ya ce duk mutumin da ke inkarin kaddara to ko rashin lafiya ya karkaje gai da shi manzon Allah ya tabbatar da wannan mutumin majusu ne in an ce majusu ana nufin wanda bai ma yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya zo cikin sharhin al-imam al-khattabi a littafin ma'alimu sunan a juz'i na hudu shafin 298 inna ma ja'alahum majusan me yasa annabi ya kira su majus waɗanda suke inkarin kaddara domin zaka samu wani bai yadda akwai kaddara ba shi a ganin sa. duk abin da ke aukuwa yana aukuwa ne shi kansa Allah sai abin ya auku yake sani wato Allah bai tsara komi ba limudahati mazhabihim mazahibal majus fi qawlihim bil aslai su majusawa asali mutanen farisa aqida su ita ce suna daukan wato asalin halitta abu biyu ne asalin halitta abu biyu ne da haske da duhu haske da duhu an yaz'umuna annal alkhaira min fi'lin nur saboda haka idan alheri ya auku a duniya sai a ce wancan hasken shi ya aikata wannan alkhairi wa sharra min fi'li eh, eh, zulma idan kuma wani sharri ya auku sai a ce ai wancan duhun shi ya samar da wannan sharri din saboda haka kaga kenan su a wurin su abin bauta biyu ne ko ko mai halitta abu biyu ne mai halitta abu biyu ne haske da duhu haske shi ke halittan alkhairi duhu kuma shi yake halittan sharri kaga tamfar ba su yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ba kenan wanda ya zo cikin kitabul milal wan nihal na al-imam shahrastani yana shafin 267 don haka al-imam al-khattabi ya ce wa kadhalika al-qadariyya idan aka samu musulmi yayi inkarin kaddara yudifuna al-khayra ila Allah ya yadda kenan alkhairi daga Allah ne wa sharra ila gairihi amma idan aka samu sharri Allah bai san da shi ba Allah tabaraka wa ala babu shakka ba a danganta sharri gare shi kai tsaye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana amma asali Allah shi ya kaddara ya hukunta sharri zai auku kafin sharrin ya auku to amma idan musulmi ya yarda cewa alkhairi kadai ne Allah ya hukunta banda sharri to tamfar yana bin addinin almajusu ne almajus suna ɗaukan alkhairi daga haske sharri daga duhu kaga kai ka yadda alkhairi daga Allah amma sharri Allah bai san da shi ba wa sharru min fi'li min fi'li ghairihi ya'ani la yakunu shay'un minhuma illa bi mashi'atihi wanda wajibi ne musulmi ya gaskanta cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci alkhairi khaliqul khairi wa sharri da alkhairi da sharri duka Allah shi ya halice su wajibi ne ka yadda da wannan la yakunu shay'un minhuma illa bi mashi'atihi babu abin da zai auku tsakanin alkhairi da sharri wato sai da ainihin mashi'ata Allah subhanahu wa ta'ala wa khalquhu asharra sharran fil hikma da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci sharri akwai hikima ka khalqihi alkhaira khairan kamar yanda Allah ya halicci alkhairi akwai hikima hikimar ita ce Allah ya ɓoye mana amma ba za ka yi inkarin wato ɗaya daga cikinsu cewa Allah shi ya tsara su ba fa innal amraini jami'an mudafani ilaihi khalqan wa ijadan da alkhairi da sharri ana jingina asalinsu daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce su shi ya samar da su wa ilal fa'ilaini lahuma fi'lan waqtisaba amma wanda yayi sababin shine wanda ake danganta wannan sharri gare shi don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake hisabi ga mutane akan sababi na abin da suka aikata wanda wannan ya zo cikin aunin ma'bud sharhin wato sunan abi daud a mujallar na hudu shafi na 357 yana sharhin wato hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na goma shine hadisin abu umama talbahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun la yaqbalu Allahu minhum yawmal qiyamati sarfan wala adla akwai mutane guda uku waɗanda a ranar kiyama Allah ba zai karbi farillar su ba haka ma nafila wanda shi yake gwada maka cewa inkari da kaddara hadari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku waɗanda a ranar kiyama Allah bai karban farillar su hakanan kuma Allah bai karban nafilarsu sarfan wala adlan tamfar dukkan wani alkhairi da suka je da shi Allah bai karba a kun wanda ya kuntata ma iyayensa Allah ka tsare mu mannanun biyunsu shine mai gori wanda ke goranta alkhairi ya taɓa yin alkhairi sannan ya goranta wannan abin da ya aikata manzon Allah ya ce na ukunsu shine mukazzibun bil qadari wanda ya karya taƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala isnadin hadisin yana da kyau kamar yadda ya zo a silsilatu sahiha hadisi na 1785 da mutumin da yake kuntata ma iyayensa da mutumin da yake goranta wani alkhairi da ya aikata da mutumin da yake ta ƙaddara waɗannan mutane Allah tabaraka wa ta'ala bai karban aikin su a ranar tashin kiyama don haka yasa kuntata ma iyaye babban laifi ne Allah ka gafarta mana Allah kuma ka tsare mu ah, na goma sha ɗaya shine hadisin abu darda'i wanda shi ke nuna mafi munin inkarin ƙaddara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya jannata aqun duk mai kuntata ma iyayensa bai shiga aljanna idan aka ce kuntatawa wato mutum yana yin abin da iyayensa ba sa so ya ɓata musu rai shine kuntatawa wala mu'minun bi sihirin mai gaskanta sihiri shi ma ba zai shiga aljanna ba duk wanda zai gaskanta sihiri wato ko da sihiri ya auku karka gaskanta shi shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wala yuflihu sahiru haisu ata shi mai sihiri baya nasara don haka ko da sihiri ne mutum ya aikata a gabanka karka gaskanta ƙarya ce amma idan har mutum ya gaskanta sihiri to shi da aljanna sun yi bankwana na ukunsu wala mudminu khamrin mutumin da ya nace mashan giya har ya kai ga mutuwa kenan wannan shi ma bai shiga aljanna manzon Allah ya ce na ƙarshe wala mukazzibun bi qadari mutumin da ya ƙaryata ƙaddaran Allah tabaraka wata ta'ala shi ma ba zai shiga aljanna ba hadisin yana al-musnad mujallal na shida shafin 441 isnadinsa yana da kyau kamar yadda ya zo a kitabu sunna na ibnu abi asim eh, juz'i na ɗaya shafi na ɗaya. sai bayani na biyar shine bayanin ƙarshe da al-imamu barbahari yayi akan wannan um, Ya ce wa karihu ashabu rasulillahi wa tabi'un kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da ƙaddara mun karanta hadisi goma sha ɗaya wanda hadisan suna da yawan gaske hadisai da annabi ya faɗa mana haɗari na musulmi ya yi inkarin ƙaddara ko ya yi ƙoƙarin wato shiga al'amarin ƙaddara ta bincike da tunani da muhawara da tattaunawa wanda duk musulunci ya hana manzon Allah ya ce to eh, al'imamur barbahari ya ce kuma sahabban manzon Allah da tabi'ai su ma sun ƙi hakan in ka dubi tarihi za ka gani kamar yadda annabi ya ƙyamaci sahabbai lokacin da ya fito ya ga sahabbai suna tattaunawa akan kaddara manzon Allah ya nuna fushinsa to haka nan sahabbai daga nan suka gane ashe dai tattauna al'amarin da ya shafi kaddara kuskure ne wanda ya zo cikin bayanin littafai da aka rubuta na aqida sunna kamar misali bayanin ibn batta a littafin al kubra a juz'i na farko shafi na 238 ibn batta ce. قد كان سلفنا وأئمتنا rahmatullahi alaihim عليهم يكرهون الكلام في القدر shugabanninmu magabatanmu wato su tabi'ai su ne sahabbai su ne tabi'in sun kasance suna kyamar a samu musulmai suna tattauna abin da ya shafi kaddara wa yanhauna an husumati ahlihi wa muwada'atihim suna hana husuma ga mutanen da ke jayayya akan kaddara alƙaula a shaddan nahai wato yana cikin mafi tsananin hani wanda eh, tabi'ai suke yi wa yattabi'una fi dhalika sunna wa afaral mustafa amma duk da haka idan ana karanta hadisi da ya shafi kaddara za a karanta dama abinda wato al-imam al-khattabi ya faɗa mana shine abinda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani game da kaddara ka gaskanta abinda annabi ya faɗa a hadisi game da ƙaddara ka gaskanta menene ba a so ba a son ka yi tunani game da ƙaddara ba a son ka yi bincike game da ƙaddara ba a son ka yi muhawara akan ƙaddara idan ma tattaunawa ake akan ƙaddara abin da ya fi dacewa shine ka tashi to salaf haka suke in ji ibnu batta suna tsananta hani game da waɗannan abubuwa sannan suna bin sunnar manzon Allah wa atharin Mustafa sallallahu alaihi wasallam don haka zaka ga wasu littafan ma har babuka suka yi kamar misali alimamu tirmizi a sunan tirmizi ya sa kitabul qadar yana ƙarƙashin kitabul qadar sai ya kawo babi eh, an rasulillah babu ma ja a fi tashdidi fil khawdi fil qadar babi musamman yana sunan tirmizi al'imamin turmizi ya yi babi akan cewa ga bayanai da aka samu cewa an tsananta hani game da shiga cikin al'amarin kaddara an tsananta hani babu kyau musulmi ya tattauna ko ya muhawara akan abin da ya shafi kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala hakanan al'imamu lalka'i littafinsa sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jama'a yana mujallar na hudu shafin 627 shi ma ya yi babi سياق ما روي عن النبي في النهي عن wal في fihi wal bil imsaki anhu babi musamman yace abubuwan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam Manzo Allah ya hana wato a ringa maganganu eh, tattaunawa ga abin da ya shafi kaddara wal jidal fihi ko abin da ya shafi jayayya game da kaddara wal amr bil imsaki anhu manzon Allah yana umarni a kame bakuna game da abin da ya shafi kaddara idan an yi magana akan kaddara to a karanta hadisin manzon Allah da iya matsayin ahlus sunna sai a kame yi shiru haka nan Ahmad bin Hanbal eh, littafin usulus sunna shafi na 20 yace fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'an wa ghayriha min as-sunan makruhun magana akan kaddara wato tattaunawa muhawara akan kaddara makaruhi ne wa manhiyun an hukuma an hana in ji al'imamu ahmad bin hanbal la ya kunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunna ko da ka dace da sunna idan ka zauna ana tattaunawa akan kaddara ko da ka dace da sunna ko da magana da ka faɗa babu kuskure amma idan ana muhawara akan kaddara ka zauna al'imamu ahmad ya ce laisa min ahli sunna kai ɗin baka cikin ahli sunna hatta ya da'al jidala har sai ka bar wannan tattaunawa har sai ka bar muhawara har sai ka bar jayayya wa yusallima wa yu'mina bil asar ka miƙa wuyarka ka gaskanta hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam so kaga abin da al-imam al-barbahari ya faɗa eh, mas'ala da muka karanta ta 72 wato bayanansa ko da ya kawo su a dunkule kowace magana ya faɗa tana da hujja daga alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan cewar Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar ma annabawa kaga mun samu Allah ya tsawatar ma annabi Nuhu alaihi salam ya yi magana akan cewa annabi ya hana husuma akan kadara mun karanta hadisai sun kai goma sha ɗaya a kai ya ce sahabban manzon Allah sun kyamaci abin da ya shafi muhawara akan kaddara wa kariha na haka nan tabi'ai su ma sun kyamaci haka kuma in ka dubi littafai da aka rubuta na aqida na as-salaf zaka taras da haka kamar misali kitabul ibanatil kubra kamar sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a da littafin malaman farko waɗanda suka rubuta akan tauhidi duk littafin da ka duba zaka gani wato sahabbai zuwa ga tabi'ai kamar zamanin sayyidina umar har bugun mutum yake idan ya samu yana tattaunawa akan kaddara sayyidina umar zai bi shi da sanda saboda ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa karihahul ulama wa ahlul wara saboda ka duk malaman sunna duk wasu masu tsoron Allah zaka samu suna hana mutane shishigi game da al'amarin kaddara da tattaunawa da abin da ya shafi muhawara da jayayya ya'ani na hau anil jidali fil qadar don haka a ƙarshe yake cewa fa'alai ka bit taslimi wal iqrari wal imani wajibi ne gare ka ka miƙa wuya ga hukuncin Allah ka yi iƙirari da abin da Allah ya faɗa da kuma wanda manzon sa ya faɗa wal imani ka gaskanta maganar Allah da ta manzon shi wanda wannan magana da ya faɗa kusan duk malaman sunna haka nan suke faɗi wa atiqadi ma qala rasulullah fi jumlatil ashiya wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wasu abubuwa kashi biyu kashi guda an yi bayaninsu daki-daki kamar alkur'ani ne shi alkur'ani za ka samu cikinsa akwai ayoyi waɗanda allah ya bayyana hukuncinsu daki-daki wa ukhara mutashabihat amma fa akwai wasu ayoyin waɗanda an dunkula iliminsu ba a bayyana ba mai allah madaukaki ya ce mana waɗanda ke da ilimi waɗanda ke da zurfin sani abinda suke cewa kullum min indillah mu yi imani da abinda duk ya zo cikin alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah duka daga wajen Allah ne da manzonsa amma ba lalle ba ne mu san duka abinda Allah ya saukar da shi a cikin alkur'ani da kuma abinda manzon Allah ya taho da shi akwai abinda Allah ya sanar da mu a dunkule bai yi bayanin sa filla filla ba daga cikin waɗannan akwai ilimi na kaddara